قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون سي موسى يتي دسو الله ياتي siffar wannan saniya ita ce ba wadda ta horu da aikin noma ba ce ko shayar da shuka ƙalau take ba ta da wani aibu ko wani launi na daban ba fatsi-fatsi ba daga nan sai suka ce yanzu ka zo da siffa ta sosai wadda za mu gane saniyar da ita suka yanka ta bayan sun yi kamar ba za su yanka ba saboda jayayya da taurin kai